ya tashi inda ya kamin tabbayar mai bacci Ƙarfi ne aka yi ɗaya ko? an da taubata yi. فإن كان ذنبه فيحطه عن درجته فحسن Ice bayan kai ce haza kaman sakata fi birin ya bisalinsa. Me? Me? Turakihi ilaiha. Turakihi. وقال الطائفة لا يعود إلى درجته وان كان ينهى زي قوم درجة أما جماعة ناشا بذي قوم درجة سبا وحاله لأنه لم يكن في وقوفه تنشي وانت دائما دائما shi ko mai sabo ya tsaya to ta zai da shi wanda bai yi sabo ba wanda suke tafiya ta da aiki yake ta tsayi aiki yake ta tsayi shi ko wancan ya tsaya da ya tsaya kaga wancan ya wuce shi lam yakun fi wuqufi bal kana fi tarakki wa su'udi fa bi dhanbi sara fi nuzuli ta dalilin laifi ta ga ya kasance yi kafa ike kafa yake wa hubudin faduwa yake kasa zunubi na rako mutum kasa za ta ba na kasa alaihi in ya tuba kaga na kasa alaihi dalikar kadar wannan kasan da ya rage shi alladhi kana musta'idan fihi litaraki قالوا ومثل هذا مثل رجلين سائرين سنة فيها على طريق سير واحدا ثم عرض لآدهما لآدهما ما رده على عقبه وابن دي ميشي بايا أو أوقفه وصاحبه صائف wannan dai bobe za su fi gane wannan kuna tafiya da mutum kuna tafiya wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan can wancan ya je kan kwana sai ta shi ta fashi na gaba zai tsaya ba kana alhamdulillah alhamdulillah a kwance wannan tayan a ɗaura waccan tayan sannan ya yi mataki ya taka ta yi kowa ya hau to yanzu wancan yanzu ya je ina ya tafi da nisa ya tafi da nisa wa sahibu wa sa'iru fa idza qala hadha urju'uhu anan wa uh, waqafatu fa idza qala hadha wannan ya janye uh, uh, hadha ruju'uhu wa waqafatuhu وصار بإثر صاحبه وباين لم يلحقه أبدا لأنه كلما صار مرحلة تقدم ذلك أخرى إن كما تأيها وهي سابقا على إحياء تدشي تأيها كما تأيها ما تأفني تدشي قدرها وأكي ونن يا ساقا ونن بي ساقا قالوا والأمر آه، هو والأول خيره بقوة أعماله وإيمانه آه، خيره باب ياو أكوفي آه، حقيقة باب ياو خيره بقوة أعماله وإيمانه وكلما ازداد خيره أنه يعني ازدادت قوته Hmm? na sayarho ne sayarho ne ba sayaran ba ne ba asali is that quwwatuhu wa wancan ku da tsaya allazi raja kada da'ufat quwwatu sayrihi karfin tafiyarsa ta yi rauni wa imanihi bil wuqufi war rujui وسمعت شيخ الاسلام رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال لقنا سيكي والصحيح أن التائبين توببوا من لا يعود إلى درجته akwai wanda ba zai dawo martabarsa ba, akwai wanda zai dawo mai himma, akwai wanda ba zai dawo ba. Wa minhum man ya'udu ilayhi, akwai mai dawowa martabarsa, wa man ya'udu ila a'la minha akwai wanda wancan ya sa masa sai ya daga me kake kallon shi ba kai cin ba to ai na na yara ma za ka masa ko da yake bai kamata faɗi magana ba ka tsira masa ne fansa amma kaka sa tsinin gindin hmm? a sa masa katako إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب zai zama sama da kafin yi zunubin ma. Fakana Dawudu ba da taubati khairan min hoyi kabar al-khadiyya. To ai Adamu ma haka. Kala wa haka bi hasabi halit ba da taubatihi wa azmihi وحذره وتبته وتشميره ده زي وانصر هم؟ ايه؟ بابو تو فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب ko da wannan in ya kasance ya fi girma da abin da ya kasance kafin zunubi ada khairan mimma kana wa daraja وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها زي دامو وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة يا إسحاق ajaliha